أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله كما يند sanarwa ya gabata yau da sauran ranaku ina ga da wancan satin da ya wuce an ba da sanarwar cewa insha Allah malam Muhammad Bello bin Ahmad Abu Subai'a al-Adamawi tare da malam Aminu Ibrahim sauti Sunna da kuma Ustaz Musa Yusuf Asadi Sunna za su wannan masallaci mai albarka su gudanar da muhadara so insha Allah ta'ala malam Muhammad Bello Allah ya mai tafiya bai dawo ba ina ga yanzu da sai zuwa gobe insha Allah ta'ala malam Aminu Ibrahim Sautu Sunna kuma insha Allah yana kan hanya yanzu ga mutare da Ustaz Musa Yusuf Asadu Sunna wanda ake mai take da maganin yan bid'a da yan shi'a insha Allah akramakallah ba ta da bata lokaci ba fa tafaddalu mashawara assalamu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فردا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي جاءنا بالكتاب والسنة اللذان يفرقان بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والكفر وبين الإيمان والنفاق وبين الصدق والكذب وبين السنة والبدعة كالشمس وضحاها وعلى آله وأصحابه وهم الذين آمنوا به أول مرة وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعلى من تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة تأولي تكاو أنهم وتونا تناتر وادم addinin musulunci ya nuna cewa idan mutum ya samu abu na amfani babu wata addu'a da za ka yi masa irin ka ce Allah ya yi ma abin albarka domin sai idan abu yana da albarka ne zai amfani mai shi kuma ya amfani wanda yake da alaka da shi shi yasa annabi isa alaihi salatu wassalam lokacin da na maryamu bayan ta haife shi tana jin tsoron yadda za ta ɗauko shi ta shigo da shi cikin gari har Allah ta'ala ya ce mata fa'in ma tarayinna min albashari ahadan faƙuli inni na bartulin rahmani sauman falan ukallima yauma insiya fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhti haruna ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بقية فأشارت إليه سيتنوني تتيك تنبيشي قالوا سيسكتي متى كيف نكلم من كان في المهد صبيا يا يا زامي مغانا ديارو كرمي wanda yake cikin zanin goyoyi aka haife shi annabi isa da ya fara magana sai ce musu inni abdullahi ni bawan allah ne na atani alkitaba Allah zai bani littafin injila nan gaba waja'alani nabiya kuma Allah ya sanya ni annabi sannan waje alani mubarakan aina ma Allah ya sanya ni ni mai albarka ne duk inda nake to da malami da mai kuɗi da kowa duk inda rayuwar mutum tana da albarka zaka a duk inda ya zauna sai ya amfanar da mutane to shi yasa wannan littafin da Allah ta'ala ya saukar sai ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wannan littafi ne wanda muka saukar muku yana cike da albarka da haka duk wanda yake neman albarka ya ainihin wato bu littafin zai samu albarka da wannan muke tawassuli bi asma'illahi husna wa sifatihi ula wannan aure da aka yi Allah ya sanya masa albarka kuma Allah ya bada zuri'a kyakkyawa wacce za ta ciyar da sunnar manzon Allah gaba Allah ya sa za a samu zuriyar da za su daga addinin musulunci idan mutum Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da zuriya to zuriya abu ne wacce take tana da amfani shi yasa Allah yake wa laqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum zurriyatan waja'alna lahum azwajan wa zurriya annabawan da muka tura gabanin manzon Allah mun sanya musu mata da kuma zuriya shi yasa matsayi na ƙarshe Allah ya yi ka annabi kuma dama kalman annabi in ma minan nabwati ko minan naba'i idan minan naba'i ne shine daga labari amma ya tasa'aluna anin naba'il azim likulli naba'in mustaqar man anba'aka hada qala nabba'ani al-alimul khabir idan kuma minan nabuwati ne shine al-makanul murtafi wajen da yake ya fi kowane waje ɗaukaka to idan mun ɗauka minan naba'i ne daga labari fa'il bi ma'ana muf'il muf'al mukbir mukbar wanda ake bashi labari kuma ya bada labari duk duniya babu wanda ya isa ya san alaƙar Allah zuwa ga bayi sai ta hanyar manzannin Allah da haka annabawa ana kiransu da annabawa ne saboda su Allah yake ba labari su kuma su ba mutane sannan idan mun ɗauka minan nabuwati ne shine almakanul murtafi wajen da yake ya fi kowane waje ɗaukaka matsayi na ƙarshe Allah ya naɗa ka ce kai annabi ne Allah ya ƙare maka matsayi to annabi zakariya alaihi salatu wassalam a matsayin shi na annabin Allah sai da ya zo yana roƙon Allah ya ba shi zuriya ka ha ya ayin sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكلا فهب لي من لدنك وليا الله كباني دادك غريكا wanda ainihin wato zai gaje ni to in mutum kuma Allah ya azurta shi da zuriya wanda su ne 'ya'ya to ɗa kuma yana da amfani kwata-kwata guda uku ne a rayuwar mutum na ɗaya shine in ka tsufa lokacin da ƙarfi ya ƙare maka ya taimake ka na biyu in ba ka dare ya maka addu'a na uku aikin da ka kafa mai kyau in ka mutu ka koma ga Allah ya ɗauka ya ci gaba da yi wannan shine kwata-kwata amfanin ɗa a rayuwa Wannan kuma bai kasa gina ɗanshi shi akan tarbiyya ta addinin musulunci to in ya mutu ba zai ɗanshi shi ba zai iya mai wa'annan abubuwan ba ba zai iya ma addu'a ba in ka mutu lokacin da ƙarfin ka ya kare ba zai taimake ka ba sannan kuma abin da ka kafa in ka mutu mai kyau maimakon ya ci gaba sai dai ya rusa abin in makaranta ce ce a tashi zai yi ɗakunan haya tunda yanzu gida yana da yana da daraja to wannan ba shi bane ainihin wato maudu'in da za mu yi magana a dunkule muna roƙon Allah ta'ala wannan aure Allah ya sanya masa albarka wanda kuma ba su ainihin wato samu ba Allah subhanahu wa ta'ala su maza na gari Allah ya ainihin wato azarta su da mata na gari mata na gari Allah ya azarta su da maza na gari wanda yake kuma ba na garin wato Allah ya shiryar da su Allah ya sa su ma zama ainihin wato na garin abinda aka ce ai magana shine su yan bid'a su ji kuma su karba to Allah ya sa idan sun ji kuma su karba don mutanen da suke sauraron alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nau'i nau'i ne akwai wanda zai ji zai gane amma ba zai ba akwai wanda zai ji amma bai gane ba sannan kuma akwai wanda ya ji ainihin wato bai gane ba don haka nau'i nau'i ne daban-daban wanda suke saurare na saƙo saboda haka ya ainihin wato idan mun yi karatu za mu kuma mu haɗa da addu'a to Allah ya sa in sun ji kuma su karɓa mai wa'azi yana yin wa'azi ne ba wai dole sai an yadda ba ana yin wa'azi ne don a tsere maka da hujja a gaban Allah don Allah ya ce li ya halika man halaka an bayyinatin wa ya haya man haya an bayyina wanda zai hallaka ya halaka saboda dalili wanda kuma zai rayu ya rayu rayuwa mai kyau saboda dalili to shi yasa addinin musulunci shi aka gina shi akan dalili dalilin nan kuma shine sanin littafin Allah da sunnar annabi da sanin addinin musulunci akan duk abin da za a faɗa maka ga dalili shi yasa duk addinin da babu dalili karka yi sannan duk addinin da in ka je wajen in baka gane ba ba a tambaya karka yi wani wuta sai ka ce ta baba shi kana yin abu yana abu in baka gane ba kana tambaya sai ce to wuta yadda ka san wutar ta baba ce to shi yasa kullun zaka gane bambancin karantarwa da ake yi irin karantarwar makaranta annabi da kuma karantar wanda ake yin ta ta damfara ta cuwatuwa da fuwan yanzu yau da daddaren nan dattijan arziki mala abakar gumi Allah ya ji kansa Allah ya mai rahama babban alƙalin shari'ar musulunci kuma shahidi. yau in yana karatu a gidan rediyo in naka saurari karatuttukan shi a makarantar sai kaji ana tambaya in ba a gane wani lokaci a haya haya wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce malam ya ce an gane a ci gaba da karatu hakan makarantar take amma ɗaya makarantar in ka je za ka yi tambaya sai a ce ka haddace hadisi dubu ka haddace hadisi dubu sai ka ce shi wanda zai ke maka tambayan ya haddace hadisi dubu shi hadisi ne ya haddace kaga wanda zai ce sharaɗin ka tambaye shi sai ka haddace hadisi dubu to shi alal akalli ya kamata a ce ya haddace dubu ɗari tunda wannan mai tambaya ne sannan wannan hujjar Allah ne ya saukar da ita a littafin shi ko manzan Allah wannan hujjar ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja akan wannan ba shi yasa a Qur'ani sai kaga Allah yana maimaita cewa ana tambayar annabi wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yas'aluka ahlul kitabi ahlul kitabi suna tambayarwa annabi wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidi a makarantar annabi ana tambaya wani shi saboda ya wuce annabi sai ce ba za ka mai tambaya ba sai ka haddace hadisi nawa dubu to dan ka gane can ba addini ake so a karantan ba damfara da ciwaciwa da wannan shi yasa baka da yanci in an faɗa in ma baka gane ba dole ka ce ka gane dan ka ce baka gane ba sai a ce to munafiki ne kai dole ka kallafa ma kanka ka ce ka yi ka gane to wannan shine ainihin wato bambancin karantarwa ta sunnar manzon Allah da kuma karantarwa da yake ta ainihin wato damfara da cuwa-cuwa wani abu da ya kamata in ba da uzuri a kan shi wala Allah ta iya yan uwa su gana ɗaita karatu na tashi malam da ya je ya ɗauko ni tsakanin mangarwa zuwa isha'i karatun awa ɗaya ne na taso na zuwa ko ban ci komai ba na zo na zauna kan kujeran nan saboda haka in kun gana takaice karatu yan uwa ku bani uzuri abu na biyu bayan wannan addinin musulunci an gina shi akan abu guda biyu ne shine kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma annabi muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama a nan wajen muke so ainihin wato mu yi bayanai wannan kalma ta la ilaha illallah manzon Allah ya ce afdalu ma qultu ana wan nabiyina mafificin abin da na faɗa ni da annabawan da suka zo gabanin ni ita ce kalmar la ilaha illallah babu wanda ya cancanci a bauta masa bauta ta gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya karantar da wannan la ilaha illallah karantarwa ingantacce abin da yake da baƙin ciki da yawan wanda suke sallah yanzu sai dai lafazi da kalman ba itiqadi da sanin ma'anan kalma ba shi yasa da yawa daga cikin arna a zamanin annabi suka kwammace gara su rigima su kure shi a garin ai fada da mutum ya furta kalman shahada gare ya mutu wannan kalma ta la ilaha akwai na fayu a ciki illallahu kuma akwai isbati a ciki da haka wannan laɗin malaman nawa suna kiranta la nafiyatu jinsi ilaha kuma shine ismu lan nafiya mabnin alal fati fi ma'alli nasbi ismu lan nafiya wa aina khabaruha la ilaha mun samu la nafiya ga kuma khabaruha shine ga ismuha shine ilaha la ilaha illa alatul istisna'in mulgatun la amala lahu allahu badalun ne min khabarin mahazufun taqdiruhu la ilaha mustahiqqul ibadata illa allah la ilaha haqqun illa allah shi yasa wajen fassara in ka zo dole ka ce babu wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta gaskiya in ba Allah ba don akwai abubuwan da ake bauta amma duk wanda aka bauta in ba Allah bane ya cancanta a bauta masa zalika bi anna huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil Allah shine gaskiya kuma shi ake wa bauta ta gaskiya duk abin da aka kira ko aka bautawa wanda ba Allah wace wannan bauta ce wacce bata cancanta ba an sa ta inda bai dace a sata ba sannan wani wajen yace lahu da'awatul haqq ga Allah kawai bauta ta gaskiya take a wajen malaman balaga sukan ce takaddimu ma haqq wa ta'khir yufidul hasar asalin maganan da'awatul haqqu lahu sai aka yi takadimi na jaro madrun sai aka ce lahu da'awatul haqqu dan a takaice bauta ga Allah shi kadai ta gaskiya in ba Allah ba babu wanda ya cancanci a bauta masa bauta ta gaskiya to mafi yawancin tauhidin da ake karantarwa yanzu tauhidin da arna ma sun yarda da shi a zamanin annabi la haliku haka ma ake cewa wanda suka yi karatun allo in ka gama alari to a cikin alarin akwai wata la ilaha illallah da aka yi wani gida gida haka za a yi ta wala wala la halu uba mai yin aski sai Allah wala razu uba mai azurta sai Allah haka za a gama wala wala baka gane kalmar shahada ba baka gane abin da take nufi ba wannan yasa ga mutum yana kalmar shahada amma ba za ta hana shi ya ɗauki haƙƙin Allah ya sare zuwa ga wani ba kalmar muhammadun rasulullah muhammadu manzon Allah ne wannan muftada ne da kabar da mudafun da mudafun ilaihi kalmar muhammad ismu maf'ul ne min hamada yuhammidu hammid muhammad muhammad tahmid shine masdarin kalma a duk duniya babu wanda Allah yake zazzagawa yabo irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa a cikin suratul najmi lokacin da ya je isra'i da mi'raji ya dawo ya ce musu ya je baitul maqdis bayan ya je baitul maqdis ya dawo da ya dawo ya ainihin wato daga nan kuma ya tafi sama ta bakwai sai aka taru ana kokarin ta annabi da Allah ya tashi dan ya barratar da manzon Allah sai da ya rantsuwa ya wan najmi idan hawa ina rantsuwa da tauraro lokacin da tauraron yake faduwa wannan kalma ta wan najmi idan hawa sai da malamai suke yi kauli guda hudu akai akwai wannan suka ce Allah yana rantsuwa ne da ainihin wato zuciyar annabi saboda hasken ta sai aka yi tashbihinta da tauraro wajen haske ko aka yi tashbihin shi annabi irin yadda tauraro yake shirewa to haka manzon Allah yake shirewa sai Allah ya ce ma dalla sahibukum wa magawa abokin ku bai bace ba kuma shi ba hallakakke bane me yake kawo gawa shine mutum ne ya karatu ya aiki da shi sai mutum ya zama hallakakke me yake kawo bata shine kayi karatu ko kai aiki na addini ba akan jahil akan jahilci ba akan ilima sai Allah ya korewa annabi waccan sifar sai ya kore masa wannan manzan Allah bai hallaka ba ta hanyar ya san abu yake aiki da shi kuma shi ba batacce bane ta hanyar yana yin aiki ba akan jahilci sannan Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa manzan Allah bai magana ta son zuciya in zai yi magana to yana jiran sako ne daga wajen Allah in Allah ya ce ya ce sai ya ce da ya zo magana kan annabi dawudu sai ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fa hukum bainan nasi kai hukunci tsakanin mutane wala tattabi il hawa fa yudullaka an sabilillah sai in ka bi son zuciya sai ya batar da kai daga tafarkin Allah amma annabi Allah sai ya kore sai ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahan yuha sannan ya tsarkake malamin da yake kawo masa sako sannan ya ce allamahu shadidul uwa wanda yake kawo masa saƙo shine ma'abucin ƙarfi shine mala'ika jibrilu a wani wajen ya siffanta shi da cewa shi amintacce ne nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin sannan Allah ta'ala ya tsarkake zuciyar manzon Allah yake ma kadhabal fuadu mara'a zuciyar manzon Allah bata kare ta duk abin da ya gani ba saboda laqad la'a min ayati rabbihil kubra sannan Allah ya tsarkake ganin yace ma zagal basaru wa ma tsaga ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsarkake ganin ya haɗe gabaki ɗaya yace wa innaka la'ala khulqin azim kai kana kan wasu irin ɗabi'u manya-manya masu girma wanda Allah ya girmama shi ya samu takarimi wanda Allah ya wulakanta ya zama wulakantaki to in babu wata aya cikin Qur'ani sai wannan wa innaka ko wa innaka lalle kai kana kan wasu irin ɗabi'u wanda suke manya manya to wannan ya ishi jinjinawa da take a ko ina a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to hatta uslubi irin na kira irin yadda Allah yake kiran annabawa saura bai kiran manzan Allah haka yace ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana ni. ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah yace ya wani Allah bai wa manzon Allah irin wannan kiran a zamanin annabi in kaga wani ya zo ya ce ya Muhammadu ko dai arni ko kuma ɗan ƙauye ba wanda bai daɗe shiga musulunci ba amma ɗan gari wanda yake zaunawa makarantar annabi karatu in zai kira sai dai ce ya nabiyullahi ya rasulullahi ya abul qasim saboda Allah ya sa musu doka ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a a ba'ada kada sashen ku ya dinga kiran annabi kamar yadda sashin kuke kiran wa sashe hatta wajen magana sai Allah ya ce innal ladhina yaqudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa wannan suke sassauta muryarsu a wajen annabi to irin wa'annan su ne wanda Allah ya jarabci zukatansu da tsoron Allah a ainihin wato mutanen da suka zo 'yan ƙauye su arba'in bayan sun musulunta suka je suka dawo wata rana suna so su ga annabi sai aka ce to abin da za yanzu a rabu da aka rabu aka ce to wasu su nan bangaren wasu su nan bangaren a ruɗa gidan da kira duk inda annabi yake in yaji zai fito suka zo suka zagaye gidan ana ta kira ya muhammad ya muhammad ya muhammad nassin qur'ani da ya tashi zai sauka cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun wannan suka zo suna maka wannan kiran ta bayan gida abin da yasa suka zo suke maka wannan kiran mafi yawancin su ba su da hankali ne kenan yanzu dan bid'a idan ya ɗinka ganga ta ɗinku yadda ke ta ta da ku to me za mu ɗauka in ya zo yana wa kira annabi irin wannan kiran to dama ya dace wannan kiran saboda a shari'a mahaukaci ne bai da hankali ko dama duk dan bid'a sai ka same shi da nau'i na me na in yayi wani abun ka tobara ka wawanci wawanci rashin hankali gaɓotar da sai ka same shi da wannan to wannan shine na kama ana nuna mun lokaci ya to saboda haka wannan shine ainihin wato abinda ya kamata a lura da shi akwai hadisi da ya tabbata a cikin bukhari daga aisha matar manzon Allah Allah ya kara mata yadda uwar mumini aisha take cewa awwalu ma budi abihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min alwahyi farkon abin da aka farawa annabi da shi na wahayi shine ar-ru'ya as-salihah min an-nawm mafarki mai kyau a cikin bacci domin akwai adgatu a halamin yaye yayen mafarki don mutum ne ya je ya kwanta ya ci doya da wake yana bukatar ya sha ruwa sai ya kishan ruwa sai ya kwanta to billahi lazi in ya kwanta sai ya yi mafarkin yana buɗe famfo kaga wannan adagasu a halamin ne kawai yaye yayen wa mafarki ne amma mafarki na annabawa gaskiya ne shi yasa wani malami yake cewa la tunkirul wahayi min ru'yahu inna lahu qalban idza namat al mu lam yanimi kada kai inkarin mafarkin manzon Allah domin manzon Allah yana da wata irin zuciya lokacin da ido yayi bacci da zuciyar manzon Allah ba ta yin bacci sai take cewa ainihin wato fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falak subhi babu yadda za a yi annabi ya ga abu yana kwanci a cikin mafarki fati sai wannan abin ya zo masa irin yadda gari zai waye da haske to haka annabi zai ga abin a filin kiliya sun mu ba ilai kala sannan sai aka so wa annabi san kibanta daga nan aka samo kalwa mutum ya je ya shiga wani waje ya kulle kai shi bai mu'amala da kowa shi yasa a hadisi annabi ya ce la ya khalu wannan rajul bi mar'atin kada wani mutum ya kalwa ya keɓanta a wani waje daga shi sai wata mace wanda kowa bai ainihin wato ganin shi wa kana yakhlu bi gari hira'in annabi yana zuwa ya je ya zauna a wannan wajen shine kogon hira fa yata'abbadu fihi manzon Allah sai ya ainihin wato fa yata'annatu fihi at-tahannut din shine Aisha ta yi sauri ta fassara wa huwa ta'abbud shine at-ta'abbud bauta domin kalmar al-hins yakan dauki zinibi. wa kanu yusirruna ala al-hinsil azim idan aka kyale ka za ka iya ce to annabi ya zauna a cikin kogon yana yin wa zunubi shi yasa kamus na malaman hadisi daban yake ba kamus din da ka sani na larabci ba shi ka je ka zo ka dauko ka wa malaman hadisi fassara a ba a yin haka shi yasa kamus din da ya shahara shine garibul hadis wanda ya shahara na ainihin wato na hadisi wa huwa yata'abbadu manzon Allah yana bautawa Allah layali ya zawatil adad dare darare abuta adali to a nan da yawa wanda yan uwan mu ɗalibai a islamiyya suke kuskure sai su zo cikin sira su fassara wa ɗalibai cewa annabi yana yin bauta a kogon hira sai malami ya shuru wani yin ɗalibi ya matsa mai akara makan sun yana yin bauta to me yake kamanya waye ya koya min in ga ɗalibi ne takura min sai ce sai jan ido wani sai tare da gima sai ce kai na ga maka da kunya ko wallahi in ka kara tambaya sai na ce maka yana bauta ba sai ka mashi haka ba sai na yi maganin ka to saboda haka yake ainihin wato cewa haka to wannan atta'abbud din da malamai suka ce ba wai yana zuwa ya je zauna yana bauta Allah ba yana zuwa ne ya tafakkaru yana yin tunani akan al'amarin yadda al'umma take saboda irin yadda al'umma ta koma a lokacin asali makka ba a bauta a gunki amr bin luhay al-khuzai yaje kasar sham yaga ana bota gunki sai ya kawo garin maka shikenan bid'a bota gunki ta zo to irin yadda gari ya lalace duniya ta lalace lokacin sai manzon Allah ya je zauna yana ta tunani dangane da makoma al'umma shin zai yi Allah da ya halicci mutane a ce wannan shine addini da za su bauta wa Allah idan kuma mutum yana tunani akan al'amarin Allah ibada yake ko ba ibada yake ba Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wannan hari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sannan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna yin tunani akan halittun samawa da ƙasa shi yasa malamai suka ce yin attafakkur akan makalukatin lahi yana daga cikin abin da yake daɗawa mutum imani da ganin girman Allah Wani shine at ɗin da annabi yake a wannan kogon qabla an yanzi'a ila ahli gabanin annabi ya dawo zuwa ga iyalansa wa ya tazawwadu lidhalika sai manzon Allah ya guziri sun mayar diyo sannan sai ya koma ila khadija ta zuwa ga matar shi khadija fa ya tazawwadu limisliha sannan sai ya ƙara yin guzurin da zai koma wannan kogon yana cikin wannan yanayin hatta ja alhaqu har sai da gaskiya ya zo wa annabi wa huwa fi gari hira'in alhali lokacin annabi yana kogon hira فجاءه الملك سي ملائكة يزوى من دان الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي مسا اقرأ كي كراتو قال سي ملائكة يتي والنبي ما أنا بقاري نبا مي كراتو بني من دان الله يتي فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهود ملائكة يكاماني يماتيني hasse da wahala ya kai ni ji kamar raina zai fita da wannan malamai suka yi istinbadi suka ce ko kai dan gidan waye baka isa ba in za ka yi karatu ka mai oranto aftan zilliya kawai ka yi karatu haka ba tas ba baka isa ba wallahi dole in ne ka shirya za ka yi karatu to ka shirya akwai jin jiki sannan sun arsala ne sai ya sake ni faƙala ya ce ikira ka yi karatu kultu sai na ce masa ma ana bi ƙari ni ba mai karatu ba ne ko me zan karanta fa kaza ni fa saniya ya kama ni ya matse ni karo na biyu hatta balaga minnal juhud har sai da wahala ya kai min tsanani tun arsalani sannan sai ya sake ni fa qala sai ce mun ka yi karatu fa sai na ce masa ma ana bi qari me zan karanta ni bai karatu ne? sannan sai da suka haka so uku sannan da ya saki annabi na uku sannan ya ce wa annabi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicce ka ko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangiji wanda ya halitta wannan fi'ili na tsara a ya qara'u dalibai sun sani fi'ili ne wanda yake ya ta'adda ila maf'ulin bihi wahid amma anan sai aka ce ikra sai aka ce bismi rabbikal ladhi khalaq sai aka ainihin wato kawo jaru wa majarur ba a kawo maf'ulin bihi din ba a wannan akwai garad na balaga wanda zai sa fi'ilin da yake samun maf'ulin bihi ba za a kawo ba sai a cire wanda yake samun maf'ulin bihi guda biyu sai a kawo guda ɗaya sai a cire guda ɗaya inda Allah ya ce wa annabi ikira alqur'ana anan ayan wani zai ce shi duk duniya in ba qur'ani ba ba abin da zai karanta inda an ce ka karanta hadisi wani zai ce to in ba karatun hadisi ba ba abin da za a karanta to sai Allah ya ce ikira sai aka ainihin wato bashi a haka dan ya zamanto duk wani abu da za a yi amfani da shi wajen karatu ya shiga a ciki to sako na farko da muke bayarwa zuwa ga yan birya Allah ya sa su ji shine na farko su tashi su yi karatu dan wallahi yanzu yadda duniyar karatu ta tashi zaka ga ɗalibai na sunna an tashi lelen wani haram banda kokarin karatu ba abin da ake yi ba haka bane yanzu ire-ire na a duniyar sunna wanda za su iya irin wannan bayanin ko fure da irin wannan bayanin ba za su kirgu ba amma su galibi in ka je majalisoshin karatunsu sai dai ka sami mai jan bakin tsoho mai wa tsoho an nemo irin ranta maranta mangilashin nan kamar fido rido aljanin taya an sa masu sauraron karatu tsofaffi yaran ba sa zuwa karatu su tsofaffin suna yi ne ta abudan dan bautawa Allah ba wai dan ana ganewa ba wani ka sami yana bacci haka ake yin wa haka ake yin karatun to wannan sai ya kawo musu naƙasu da tauyewa wajen wa karatu mafi yawancin su ba sa karatu shi yasa babban malami daga cikin su wannan suke ganin babba ne sai ya zo ya tattakura ya zauna ya shara da ƙarya ya ce akwai magana a littafi wani ɗan renin wayo ma sai ce a cikin littattafai kaga littattafai har da kamus ba kamus na turanci shi ma ba littafi bane a kana makalla wannan magana aina ina take sai ce ka je ka duba cikin littattafai to littafi wanne littafin bai da suna wani ma da aka takure shi sai ce aje a duba kitabun dubuji kowane littafi ne kitabun dubuji Allahu alahu wa aje a duba kitabun dubuji to dole jayayya tsakanin wanda yake da karatu da wanda ba shi da karatu babu nan da matsalan zai warwaru kuma malamai na usulul fiqi sun karkasa jahilai zuwa gida biyu akwai basit akwai murakkab jahilul basir shine wanda bai san abu ba ya yadda bai sani ba shine adamul idraki bil kulliya mutum ya san abu amma bai san shi duka ba kuma ya yadda bai sani ba zai zo ya ce da Allah ɗayan hada da ɗaya nawa ne sai ka ce mai biyu sai ce nagode Allah saka da alheri sai ya gaba kaga wannan yana da saukin kai amma wanda zai zo ya same ka ya ce maka da Allah ɗaya an hada da ɗaya nawa ne sai ka ce biyu sai ce a wallahi tallahi talatin ne kuma ka dan zan maka bayani kai ne maka ganewa to wannan ya zaka da shi rana ta fito ya ce wallahi wannan bai da rana ba ce sai an kawo hujja qur'ani da sunna da ijma'i cewa wannan rana ce ya za ka yi da shi to wallahi mafi yawancin wanda suke jagorancin bid'a jahilai ne murakkabai murakkabi shine rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri mutum bai sani ba bai san bai sani ba kuma bai san ya sani wannan ya za ka yi da shi ya za ka yi da shi to shine bala'in da muke fama da shi to na farko lallai dole ya zamanto akwai ainihin wa karatu sannan daga nan ainihin wato ainihin nana khadija faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yurdifu fu'aduhu sai mandan Allah ya dawo zuciyar mandan Allah tana kadawa fa dakhala ala khadija sai mandan Allah ya shiga wajen khadija Allah ya kara mata yadda fa qala sai mata zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube fa zammaluhu sai suka lullube mandan Allah sai ta lullube shi hatta zahaba anhu ar har sai da tsoro ya tafi akan manzan Allah fa sai fa li khadija sai manzan Allah ya ce ma sayyidatuna khadija wa akhbara al ya bata labarin abin da ya gani da abin da ya faru manzon Allah ya ce mata laqad khashitu ala nafsi wallahi ina jin tsoro akan kaina na, qalat sina na khadija tace mata kalla wallahi a'a Allah ba zai wulakanta ka ba ma yukhzika Allahu abadan Allah ba zai wulakanta ka ba har abada innaka latasilur rahima kai kana sadar da zumunci sannan wata aminul kal kana ɗaukan nauyin wanda babu wanda zai dauki nayin shi sannan wa taksibul ma'adum abinda babu shi a unguwa abinda mutane za su yi amfani da shi babu annabi ya samar da shi duk wannan yana daga cikin aikin alheri wanda annabi yake yi wannan me yake nuna mana a matsayin mu wanda muke da'awa ta sunna to kullum in zai yi ya kamata a ce amfanuwar mu da al'umma take wani lokaci ya zama to sun yi ɗaya da da karantarwar mu to sai mu don dan akwai wanda in ku shekarar miliyan dubu kuna wa'azi ba zai jawo ba amma nan da ya shiga bala'i bai da lafiya ya rasa wanda zai biya mai kuɗin magani kuka zo kuka kai shi asibiti kuka tsaya mai aka yi kiritin ɗin shi aka komai to wata rana fa in za ku wa'azi zai zo ya ce wallahi duk garin nan ba mutanen kirki shi saboda ainihin ya shiga wahala ba wanda ya taimake shi sai sai ku in ainihin wato gidan wani ya kama yana buƙatar a lokacin da yadda zai yi da gidan ya rasa bayan gidan wuta ta cinye a je a kai masa wa agaji a yi masa wani abu to irin wannan amfanin shi shine alal aƙalli ko da mutum bai shiga da awar kun tafi ba to yana da wahala kuma amfani da shi a cuce ku in an zo za a amfani da shi ba zai yadda ba sannan ta ce wa tuqrid kuma kana girmama baki wa ilu ala nawa'ibil haqq sannan fantalaqat bihi khadijata sai khadija ta ainihin wato khadijatu sai sayyidatuna khadija ta tafi da mandan Allah sallallahu alaihi wasallama hatta atat bihi waraqa bin nauf har sai da ta tafi da shi wajen waraqata ibn naufal wa kana imra'an tanassara fil jahiliya mutum ne wanda ya shiga addinin annabi isa a jahiliya yana rike da addinin annabi ya ce sanda Allah ya curo ni Allah ya kalli duniya ga baki ɗayanta larabawa da wanda ba laraba ba Allah ya fushi da duniyar sai yan kaɗan da suka rage daga cikin ahlul kitabi sune irin su warqata bin nawfal lokacin da arna suka ce wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala kai ba manzo bane sai Allah yake kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab to wanda yake indahu isa akwai irin su warqata ibn nawfal da aka yi haka wa kana yaktubul kati ya kasance yana yin rubutu da yaren ibraniya wanda aka saukar da wancan littattafan abinda Allah ya so ya rubuta wa kana shaikan kabiran dattijo ne ya tsufa kada amiya ya ma makanci lahu sai khadija ta ce wa warka yabna am isma min ibn akika ka saurari dan dan uwanka faqala lahu warka yabna akhi ma za tara warka ya tambayi manzon Allah me ka gani ne fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khabara sai mazan Allah ya ba shi labari mara a duk abin da ya gani fa qala lahu sai waraka ya ce wa annabi hadha namusul ladhi anzalallahu ala musa ko hadha namusu wannan mala'ika ne nazzala ala musa wanda ya sauka akan annabi Musa wannan abin da ka gani ba wani abu ne mala'ika ne irin wanda ya sauka akan annabi Musa shine ya sauka akan ka sai ya ce ya laita ni fi hajjaza ina ma a ce ina saurayi ya laita ni fi hajjaza laita a akuna hayyan idhi khurijuka qaumaka ina ma a ce ina saurayi ina dare lokacin da mutanen ka za su kori ka a garin ku ina ma a ce ina wannan lokacin sai mandan Allah yake ce masa awa mukhriji yanzu mutane na da yadda da ni da suka yi a nan garin saboda yadda da suka yi da ni ma har aminu suke ce mun da a kore ni a nan garin warqata ibnu nawfal ya ce masa wallahi babu wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi daga wajen Allah sai an yi rigima da shi kuma sai an kure shi a garin su ran da manzon Allah zai bar garin makka ya tafi madina haka manzon Allah ya zo ya kalli makka ya fashe da kuka annabi ya ce Allah na bar garin da na fi so Allah ka kai ni garin da ka fi so da wannan malamai suka yi sabani da makka da madina ina yafi saboda annabi ya ce Allah na bar garin da na fi so Allah ka kai ni garin da ka fi so sai Allah ya ɗauko manzan Allah sai ya kawo shi Madina to wannan shine asali farko na ainihin wato wannan da'awa ta addinin musulunci to irin yadda addinin musulunci ya fara a da annabi ya ce bada al-islamu gariban fa sai udu gariban kama bada'a wannan musuluncin bako ya fara kuma sai ya koma bako kamar yadda ya fara manzon Allah shi kadai ya zo ya fara da'awa kiran mutane zuwa ga Allah lokacin da kama ce ba ma wani ma in ya zo zai shiga musulunci gidan da zai je shiga musulunci sai ka boye za ka mai kwatance sai ka shiga lungu in ko haka hango ka kana yi ma kwatance to za ka zai faɗa ma haka aka yi to haka har manzon Allah ya zo ya karantar da wannan addini har aka kawo wannan yanayin to wannan sai yake bamu. unwani na farko wanda suke kan gaskiya abin da muke faɗawa 'yan bid'a yadda kuke ganin su ba kowa ba ne su ba za su iya wani abu ba to a kwana a tashi dole za su zama muku wani abu kuma ku ne za ku koma ba kowa ba nan ba abin da za ku yi shi yasa sai Allah ya tarimake mu da karfin hujja a babu hujja in za a buga wala ba wanda zai iya mukawama da ahli sunna sai dai in ahli sunnan bai karanti ba in dan bid'a ya zo da shubha shi da ma shubha shine abin da zai yi kama da gaskiya kuma ba gaskiya bane ana samun wanda ya san abu in ya za shi sai ka gane ba gaskiya bane da wannan Al'imamu imam Ibn al-Qayyim yake cewa a cikin littafin Shinuniya ya ayyuhar rajul murid najatahu isma maqalat nasihim miwani kun fi umurika kullaha mutamassikan bil wahyi la bi zakari fil haziyani wansur kitaballahi wa sunan allati ja'at anil mab'us bil furqani واضرب بسيف الوعي كل معطل درب المجاهد فوق كل بنان وعمل بعظم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان واصبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن واجعل كتاب الله وسنن التي ثبت سلاحك ثم صهب جناني من ذا يبارز فليقدم نصه أو من يساق يبدو في الميدان واسدى بما قال الرسول ولا تكف من قلة الأنصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف أبده بأمانه لا تكش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان وجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان shattana bainal askare ne yaqu falyanzur ila falyanzur fi'atani haka al-imam ibn al-qayyim ya ainihin wato kawo wannan yace ya ayyuhar rajul muridu najatahu ya kai mutumin da kake fatan ka je gaban Allah ka tsira sai ce isma maqalata uwa ne. ka saurari maganan wanda zai kira ka zuwa ga alqur'ani da sunna sai ce kun fi umuri ka ta mutamassikan ka zamanto duk a cikin al'amuranka kana riƙe da ni bil wahayi da maganan wahayi shine Allah ya ce annabi ya ce la bi zakari fil ayani ba wai da maganganun banza ma duk maganan da ba Allah bane yace ba annabi yace ba a babun addini wannan maganan haba'an mansura ce da haka yace wansur kitaballahi was lati ka maki littafin Allah da sunnar annabi wanda yake ja'at anil mab'us bil furqani wanda al-mab'us bil furqan yazo da su sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yace wa darib bi sayfil wahid kullu mu'attilin duk wani wanda yake so ya kore abin da Allah ya tabbatar to ka dake shi da me zaka dake shi da takubi na wahayi kuma darbal mujahidi fawqa kulli banani irin yanda mai mai jihadi yake saran wuyan makiyi ta wuya ya mutu to in ka tashi kai ba wai zaka sare shi da takobi bane ya mutu takobi a'a zaka dake shi ne duka na hujja wala in ka dake shi dukan da ba zai iya tashi ba sai yace wasbur wasbur bi ka ta ta alwiyatul huda ka tabbata ta hanyar hakuri a karkashin tuta ta shiriya fa idza usinta fa fi ridar rahmani in kaga an musibantar da kai akan hanyar gaskiya to Allah ne ya yarda a musibantar da kai sai yake waje alkitaballahi wa sunanul lati ka sanya littafin Allah da sunnar manzon Allah sabatar silaha ka summa sun bi nani. su ne makamanka ka kuma ka zare su a matsayin su ne kayan fadan ka sai ce man da yubaris fal yuqaddim nasahu duk wanda ya isa in ka rike qur'ani da sunna za a yi mubaraza to ya fito aw man yusabiq wanda kuma ya ce za a yi musabaka to ga filin nan yabdu fil maidani zo a zuba ga filin sai yace wasda ma qala rasul wala takam duk abin da manzon Allah ya faɗa daga Allah ka faɗa kar ka ji tsoro min qillatil ansari wal awani saboda karancin wanda za su taimake ka fallahu nasiru dinihi wa kitabihi Allah shine mai taimakon addinin shi da littafin shi wallahu kafin abdahu bi amani Allah kuma shine mai kare bawan shi ya bashi aminci sai ce la taksha min kaidil adu wa makrin duk yadda makiya za su taru a yi ta maka sharri kage da waye wannan kare baka tsoro fa qitaluhum bil kibd wal buhtani yakin suna yin ta ƙarya duk wanda zai faɗi magana akan ahlus sunna wallahi ƙarya yake ba yadda za a iya cika su akan mun sai an mana ƙarya shi yasa sai a ce to ai mutane ne ba su san darajar iyayensu ba ai wani ma da ya haifi da mamashi ta haife shi da ya je shiga izala sai ya je sai ya siyo nono sai ya siyo jaka sai ce wannan nonon gashi nan wannan ta shayar da shi wannan kuma jakan gashi nan alhakin goyon da tsami in kana kano ne sai a ce maka a zariya ne in ka zo zariya sai a turo ka nan garin in ka zo nan garin sai a tura ka sakwato daga sakwato sai a tura ka daura daga daura a tilla ka mai duguri daga nan sai an kakka bangon duniya duk labarin karya ne ga ta nan ga ta nan ta kai haka ake tai haka ake ta karya wannan suka fara sunna na farko wallahi dole a dinga ba da falala na sabu wannan suka fara sunna na farko irin waɗannan iyayen namu malaman mu a zaune wallahi in suna baka labarin irin yadda aka fara sunna wallahi ko da ne yanzu sun ko da yanzu sun yi kuskure dole ka ba su uzuri dan ba dan su bada duk wanda yake kan sunnan yanzu da bai yi ta ba saboda sun yi ta lokacin da ba kowa bane zai iya akwai wa'azin da aka je yalwan dan. a mumbarin wa'azin sai da aka harbi mutum bakwai a harbi wannan wannan ya sako wannan hawa ya ci gaba da wa'azin yanzu nan da watakila za a yi mamaya wani yawar gushu ban watsuwa za a yi wallahi Allah wani masallaci ana fanka ana sallah fanka ta faɗo sai ga mutum yana gudu in kun da hanya sai maka haka ka juya kawai me ya faru juya juya me ya faru yaƙi ake a masallacin juya kawai haka ake saboda tsoro amma wancan lokacin wala haka ake yi a je ai bala'i wani wajen yan agaji suna rike da lasifi a tsaye za a yi wa'azi shi yasa dole a basu uzuri suna da falala na sarku ba dan su ba wallahi da ba wanda zai yin sunna yanzu eh wata unguwa ma wani hari in aka kame sai ne na wa'azin ai su dama zaman lafiya suke so ai addinin nasihatu wacece wacece wacece mutum ya ta wani tawilin banna tawilin wafi to shi yasa al-imamu ibn al-qayyim yake cewa la تخش min kaidil aduwi ومكرهم فقتالهم fa والبهتان bil yaki ne wanda su ake yin shi ta hanyar ƙarya da kirkiran ƙarya a kago abin da baka yi ba a ce kayi haka ake ce a wa ahlus sunna shari a ce makiya annabi ne eh makiya annabi ne gashi nan gashi nan kuma kana zuwa wajen mu in Allah ya maka muwafaka ba ka ji ba inda ake tallata darajar annabi sai a wajen mu kana zuwa an sa littafin hadisi ana karantuwa حدثنا وانا ان وانا ان وانا ana تيا sai a ce kala الله sallallahu alaihi عليه a ce annabi ya shiga ya fito ya miƙe ya zauna ya yi ya bari ba za ka ji wannan ba a makarantar kuwa sai makarantar wa ahli sunna duk wayannan wannan da suke hayaniyar banda waye ya taba sa bukari ya karantar a gidan rediyo a nan kasar ba sai dattijan arziki ba dattijan arziki ya sa bukari shi yasa yake da magana wacce ta shahara karanta hadisin annabi da aiki da shi shine kadai zama lafiya gawa ga al'ummar musulmi saboda mattabawa mattaba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa yake cewa la taksha min kaydil adu wa makrihim fa qitaluhum bil kidbi wal buhtani sai yace wa junud atba'ir rasul mala'iku wannan suke taimakawa mabiya manzon Allah rundunarsu sune mala'iku wa junuduhum fa asakiru shaytan dan bid'a kuma ba wanda zai taimake su shedan ne yake wa shi yasa wani lokaci in haka hada wa'azi saboda shedan ya shiga cikin harka sai kaje ko lasifikan su ta fita ku kara wallahi ta ku kuma an samu matsala wani abu ya shaki ta haka ake to shi yasa yake cewa shattana bainal askari ne faman yakun mutahayyizan falyanzur al fi'atani shattana ya nisanta bainal askari ne tsakanin wa'annan sojojin guda biyu shattana bainal askari ne faman yakun mutahayyizan duk wanda zai laɓe ya kalli yadda ake gubza to ya kalli waɗannan ƙungiyoyin gudana guda biyu ta wanda muke cewa shine muna da itikadi wallahi tallahi duk wanda ya bautawa Allah ba akan littafin Allah da sunnar annabi ba kuma ba a kan fahimtar mutanen kirki ba wallahi Allah ba zai karɓa ba mu muna da wannan yaƙini malam mai alari Allah ya masa rahama yayi wata magana mai bala'in tsada guda biyu wannan saboda kiman maganan da tsadatta ko a ruwan gwal da ruwan gwal aka rubuta maganan zamu isiya magana ta farko sai ce awwal ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi farkon abin da yake wajaba akan mukallaf tunda daga kallafa yukallifu ne mukallif ismu fa'il mukallaf ismu maf'ul mazdar din kalmar shine taklif farkon abin da ya wajaba akan mukallaf wanda aka kallafa masa aka ce yayi kaza waye mukallaf shine albaligu al'aqilu alfahimu lima yukhatibu bihi baligi mai hankali wanda yake fahimtar abin da ake magana da shi wasu malamai suka kara suka ce allazi balagat a watan islami wanda sako na musulunci ya riske shi shine baligi to sai malam ya ce yace farkon abin da yake inganta akan shi baligin wajibi akan shi shine tasihu imani sai ya gyara imanin shi Wanda al'imanu din nan yana da rukunai kamar yadda kowa ya sani yana da sharaɗi yana da komai dole a samu ƙaulin bil lisan harshe ya faɗa abu sannan a samu watiqadun bil jina zuciya ta ƙudurci abinda harshen ya faɗa sannan a samu wa amalin bil arkan gabbai su aikata abin da baki ya faɗa zuciya ta kudurti sannan al-imani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'ati shaytan sannan yana da rukunnai imanin nan da haka malamai suke cewa yanzu kowa ya san idan za a yi lissafi idan aka kawo daya sai aka kawo zero yanzu ya zama nau kenan goma idan aka ƙara daya ya zama zero daya ya zama nau kenan dari idan aka ƙara wani zidan ya zama nau kenan idan aka ƙara wani zidan ya zama nawa dubu goma idan aka dawo aka share wancan ɗayan aka bar zile zira dan Allah a babul lissafi wannan zira zira suna da amfani ko za su cika daga nan zuwa nan in an zo an ce maka nawa ne zaka ce zero zero shi yasa balarabi sai kira sai ce sufuri sifiri shikenan an gama ba su da wani amfani to saboda muhimmancin wannan sai malam mai alami sai fara kawo masail na aƙida amma sai kawo shi a dunkule to an daɗe ana karatu a nan ƙasar amma karatu daban fahimtar karatu daban shi yasa annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan wanda Allah yake nufin shi da addini sai ya fahimtar da shi addinin dan ba duk wanda yake karatun addini bane ya fahimci addini wani na gan shi yayi karatu amma Allah ya kan ya kusa buga yanda ka san wata mota an hada mata injin oil da fetur da ruwa da gas an zuba mata ta kusa buga to shi ma haka zaka gan shi sannan yayi magana ta biyu yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmullahi fihi bai halatta ga shi baligin ba ya aikata kowane irin aiki sai ya san mai hukuncin Allah a ciki sai ya ce wa alal ulama'a ya wa? malamai amma wa ya qatadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin amma in za a yi koyi a kalli malamin da yake bin sunnar annabi in ji malami alari a yi koyi da shi yanzu sai aka yi jan fenti da bakin fenti har da jahannamin fenti ma kana miƙewa da zaran an ji ka fara magana akan sunnar annabi sai a ce to dan izala ne in ka matsa wani ce ai kama wata dan izala yanzu kai dan zulzula hane ma awai ba wanda zai ci abu sunnar annabi sewa sai dan izala to mu da muka tashi tun ta bangaren aure mu ƴaƴan sunna ne dan ba shi in ya nuna kai ce kai ba dan sunna bane ta bangaren aure ya gama da kai me yake nufi wanda ya zo duniya ta hanyar da bai dace ba shine dan da ba dan sunna ba to mu kuma tun wajen aure mu ƴaƴa ne nawa na sunnar annabi to yadda muka yadda tun wajen aure 'ya'ya ne na sunnar annabi da za a auri iyayen mu auren sunna aka yi to haka muka yadda mu ga baki ɗaya a rayuwarmu 'ya'ya ne nawa na sunnar manzon Allah wannan kuma saboda bala'in jin haushin da yake wa sunna to in ya isa ya dinga faɗa yace shi ko aure ma da za a yi da maman shi da baban shi ba auren sunna aka yi wallahi shikenan sai mutum ya yi makanshi kanshi lamba da kai dama kana cewa kai ba dan sunna ne sanda za a yi aure da mamaka da babanka to mutane sun san ɗaya ma'anan abin da take shi kenan. to don haka wannan ainihin wato shi ne, da haka jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya ba za ta gushe ba an yi ta'ada kuma ana yin ta'ada wancan hadisin da annabi yake cewa sai yake faquba lil ghuraba yawm al farin ciki ya tabbata ga baƙi ranar alƙiyama. da aka tambaye shi aka ce manil guraba ya rasulullah waye bakin nan sai manzon Allah yake cewa unasun salihun fi unasun su'in katir mutane ne yan kaɗan na keki amma fa cikin miyagun mutane masu bala'in yawa duk inda ahli sunna haka suke a duniya a ko ina zaka ga su ne minority ba su bane majority a ko ina a duniya haka suke a wata ruwayan annabi yake cewa su ne allazina yuslihuna ma afsada nasu su ne wannan suke gyara abin da mutane suka bata yana mutanen masallacin na ina za mu shela mu sanar mu ce to jama'a da Allah mai diga mai cebur mai kwalba kowa ya ɗauko muna so za a ainihin wato sauke masallacin nan ina tabbatar maka kafin asuba za a sauke shi to aka sauke masallacin ba banna bane ai kowa ya iya banna in aka ce to jama'a yanzu dai kun ga an gama rusa masallacin nan to gaskiya kuma ana so a gina shi gobe yanzu abin da zai faru wannan zai kalli wannan wani hanya ka taba koyan gini kwa to wallahi tallahi ni ba ma sanin da ake ginin ba kaga banna kowa yayi to amma gyara kowa ne iya to an bata abu ku kuma kuka zo kuka ce sai kun gyara kuma sannan abun nan da aka bata abu ne wanda yake ma'anawi ba hissi bane mai ma'anawi zuciyar mutane da aka bata musu aqida ai abu ne wanda yake ma'anawi ba gani aki ba ba wani likita da yake da wata na'ura da zai hanga ya ce to ga yadda za a yase ta zuciyar dan adam in ta karkace da wannan wa na'uran to an karkatar da zuciyar mutum kai ka zo ka ce kana so sai ka dawo da ita ta tsaya kan sai dan Allah zaka sha wahala ko zaka sha ba dole ka sha wahala to da wannan kake gani ba wanda ya kai sunna shan wahala wajen isar da addinin Allah a cikin al'umma saboda kowa su yake hari dan kalakato ahli sunna dan shi'a ahli sunna dan ɗariƙa ahli sunna dan kowa mawa saboda kowa yana ganin ba wanda yake mai barazana irin wanda yake kan tafarkin wa sunna domin in kana sunna ne kadai zaka idan fara waɗannan su duka amma dan shi'a yanzu dan ɗariƙa yaushe zai iya ce ma dan shi'a muqabala in ka ce ma dan shi'a bai da qur'ani ba sai ce ai kuma kun ce salatul fati ta fi qur'ani su dubu shida kaga dole kai shiru in ka ce ai kun ce imamai sun fi annaba sai ke kuma aikun ce wali sun fi annaba shikenan da wannan yaga yana da kashi a tsule shi wannan ma yana da shi aka ce to yanzu abin da za a yi a haɗa ƙarfi da karfi a tafi a zo a maganin wahabiya a zo a yi maganin yan izala mu kuma ba su san ba wanda zai iya maganin mu ba sai Allah saboda mu bayi ne na Allah in ka kyale mu muka bautawa Allah muka yi bayanin sunnar annabi sai ka zauna lafiya in kuma ka ce ba za a yi ba dole sai mun yi dan ba za ka iya hana ba kuma ƙa'ida duk dan ya ce yana so uwar shi sai ta kwana ba ta bacci ba to shi ma ya shirya wallahi dole sai ya kwana bai bacci ba ba wanda yake da karfin da a duniya zai iya sa wani abu haka ya tara sunnar annabi hana ta tafiya ba wannan mutumin a bayan ƙasa to shi yasa ba dabaran mu bane bayan mu bane da inda ake karatun sunna zaka ga ba ko sisi ake ba mutane ba amma zaka ga mutane sun taru yanzu nan ina ganin fuskokin da wasu in aka faɗa maka daga unguwannin da suke suka taso suka zo saurafin karatun nan za ka sha mamaki ba ko shi za a ba kuwa ba tashe shi yasa kake gani kullum mu da muke muna da abin da za mu faɗa to ba mu da lokacin da za yi faɗa mala bakar gumu dattijan arziki Allah ya masa rahama shi yake cewa mai abin faɗa bayawa ba zai faɗa ba yanzu ba yana za a yi kaje kasuwa ka buɗe shago ka kawo miliyan uku ka sa a shagonka wani ya shigo kasuwa da tirikwatan shi yana maimaita da rigima kana jin yana cewa a kona kasuwar uban kowa ya rasa dama daga shi sai takalmin shi ya shigo sai gajeren wandon shi dan Allah zaka biye min idan an kona kasuwar waye yake da hasara kai saboda kai kake da shi yadda ya zo da hula shirika lahu kai yake da komai to saboda haka shi yasa kake ganin a duk inda ahlus sunna suka kafa karatu sai a zo a yi ta neman su da rigima saboda an san suna da abin da in an bar su to wallahi tallahi dole mutane za su ganawa gaskiya to bari za a bar su ba dole sai ai ta neman rigima ai ta da faɗa yadda wannan faɗan shi zai ba da damar in aka biye musu aka ci gaba da faɗa to sakon da ake so a isarwa da mutane in ana faɗa yaushe za a gane karatu ba zai yi ba to shi yasa mu ba mu da lokacin yin faɗa da kowa lokacin da muke da shi yanzu mu dalibai ne duk inda ka gan mu ɗayan biyu ko dai za mu je mu koyo karatu ko kuma mun koyo za mu je mu koyar da wa wasu aikin kenan yanzu shi yasa an muka faɗa magana an mutum ya ja haushi sai ya zo sai ya ɗauko littafin shi ma sai ya naƙadinta na ilimi haka ake yi amma wani ba zai iya ba abin da zai iya kawai kama sunan ubanka da babanka ya zage ku shi kenan yaron da ke bayan mamar shi ma in ka mai abu ba wanda ya koya mai sai yana maka haka uwaka ba haka bane to wa ya koya mai eh ba wanda ya koya mai ba wata ba wata unguwa da wasu suka bude wasu azuzuwa aka ce to jama'a za a karantar da zagi kala kala babu ko ba sai ka je makaranta ba ake iya amma ka tankwashe kafa ka fara karatu baka isa ba wannan dole sai ka je gaban malami yawa ka zauna baka isa ba dole sai ka je gaban malami ka zauna to saboda haka wannan shine ainihin wato bayani da kuma sako a gurguje to abinda muke faɗa ma duk wanda yake kan bid'a ya ji tsoron Allah ya tuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan yake cewa bainama ana amshi wata rana ina cikin tafiya akan hanyar a cikin garin makka isaminki sautan min sama'i sai na ji wani sauti daga sama farafatu basari sai na daga idona ina daga idona fa idhal malakul ladhi ja'ani bi sai ga mala'ikan da ya same ni a koban yar ne na gani wannan mala'ikan jalisun alal kursi baina sama'i wal ardi yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa wannan Allah ya ce far'ibtu sai aka tsoratar da ni sai na dawo gida sai na ce mana na Khadija ta sake lullube ni ina cikin mayafi a kwance sai Allah ya ce ya ayyuhal mudassir ƙumfa fa andir ya kai bawa wannan ka lulluɓa da mayafi ka tashi kum ka tashi fa anzir kai wa'azi kai gargadi akan mai manzan Allah zai fara wa mutane wa'azi shine ya tashi yayi musu wa'azi akan shirka a dawo abota wa Allah shi kaɗai. da wannan malamai suka ce duk da a wadda za ta kai gashi to dole a fara ta asisinta akan tauhidi sannan wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi wasu ya baka fatahir tufafinka ka sarkake shi to yanzu naka ga a masallaci da yawa an tara mutane ana ta koya musu hadari ne ishmawi ne iziya ne